to dole kuka jefa ganin nan to ba ike ne na wani ku taimaka ashirin kamar yana su ashirin da daidai ko ya man yuri to la ya sarrahamani to a dole ko zo na wilayar shaitan قائدہ کا تاریخ عشرين جدك وكوي يدعو يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء يدعو إليك عشرين جدك وكوي نسيجاتي بندشي شيكو نقول عشرين جدك وكوي يدعوه أهل الأرض ما في السماء إذ كل يوم ربنا في شاهد an duba nawa ne a daga ya ya iya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas nan da ya dawo kaga wa'annan baiti takwas su ne ya dunkule su ice ga abun da suka kunsa ga abun da suka kunsa da dama fassara ana haka akwai wanda zai dunkule gaba ɗaya ce kaza wa'annan su suke akwai wanda zai dunkule wasu daga gaba zuwa gaba ya dunkule akwai wanda zai ɗauki kowanne guda kuma ya fassara shi ya danganta ga kowa fassaran da ya goge kuma yadda yake gani ya fi ya fi to yanzu sai mu je mu duba shi wannan mai dunkulewa ya dunkule baiti tabbas to shi ne za ce yusil mu'allifu nan mai littafi yana wafiya man yuridu an yassira bi wilayatir rahman subhanahu wanda duk yake so ya samu tsayawar Allah ko subhanahu wa ta'ala kana son Allah ya tsaya maka ka zama waliyinka Allah to ga hanya maimakon ka ɗauki ma ba a ɗauko abun da hausa kana son Allah ya kasance ne ya tare ma duk abin da ya taso ya tsallakar da kai biya maka bukata daga duk abin da kake bukata eh to ga hanya wani mutum ya ga wannan mutum shi ke tare shi duk abin da ya taso zai dai amma ba da kafa shiri amma wanda ya kama Allah kowar haku asirin mu na dafu yusil mu'allifu man yuridu an yadfira bi wilayatir rahman subhanahu wa yanju min wilayati shaytan daga inda kamar Allah so shaytan ta wala zahira dalilu wal awtani أن يفارق جميع الناس nafi nan shi ne abin da إلى bukata الله يوصي المؤلف من يريد أن يسر ولاية الرحمن سبحانه وينجو من ولاية الشيطان والأوثان دم يزهق أن قد بدأ أي شيني

in dai kana son ka tsina to sai ka rabu da mutane wancan na da shugaban kasa wancan na da gwamna wancan na da sanata wancan na da alhaji wancan yana da janaral wancan yana da wani babban ɗan handa kaza wancan na da kaza kai kuma ba da kama Allah kana da Allah ko da ba ka shiga wahala ka Hmm? wannan fa shine tauhidi sai za ka ba za mu je lahira ba tauhidi alai eh ai malan duk kafan ne to dukkan da haka ba da kansu ana ganin mutum da zai iya rayuwa in dai ba ka da mai gida kana ga kamar rayuwa ba za ta yi to in ba ba kuma ta kama mataccen da ya kama wani mataccen kila ko wani kusa da kai wanda ke ɗan amfani da kai ke sa aiki ke sa mai dabin da ke samu ƙarfin da wani ta ga yaron yaro da ka kai ma wancan gunkin ba kai yaron yaron yaro hmm? subhanallah kun gane wa kai kai na san ka gane hmm? kai muna ba da aiki a dole Allah ya taimake mu lokacin da zaka gane na ka mutu a lokacin kawai amma ba haka ba mutum zai mutu a wani hali bisa eh? da wannan da demokuraɗiyya a zai tannin kasu ita kuma da tsoron kuɗi wacce sufanci sun shigo da sistan addini ba komai za ka wuce a lahira za ka wuce a lahira aka hau a makon jariya wuya to ba ka san hanyar ne ba shi isa ka zama ka ga hanya ga hanya ya duk wanda ta zo ta da hanya don ba inda za ka je nan da nan ba ka da mai gida hmm? dole sai kana da mai gidanka ko masu gida ma so a je a shekara da masu gidan yanzu har yanzu wani me yake da suwa na karanta kana jaje da ke dole sai an gane gidan kanawa da general da kaza yana wa ne kaza ma ya sai kaza zuji wani ma ya ce shi zan da cikin koro shi sarki ma na wuri kaza mai mai sanda iri kaza yana da abu na za a ce kai wannan yaro sai an bani wannan ture wannan ba zai zaba da daɗi ba a ba shi kawai a hutu don wannan mutum na iya jawo kujerarsa wa ya ka da kai ne, ne auku ku kuma wace ɗauka wace alhakin tura wani, da cire wani, a hannun waye yake a hannun wane shi ne ture ka to shi ma ya zo su jira shi isa Allah mutum yana na ya yi masa sauki dan sai sai kuma can kushi kuma motsi jahilci shi kuma na can jahilcin haka ake zaune tsaka amma babu irin wayannan wannan zaman kawai shi ba da nashi bala'i shi ko babban bala'in su jahilci ai ya mutum bai san gagare ku dube shi ba magana na kai abin nan ba a ke da kadu ya wata kwanci a yi ya ɗaure kafansa ya kwanta ya wuce me yake da sun shi ma bai ma duba da su shi ne ya masa ƙarami ne shi ta za ka a mutane duba za ka nan za ka ga kusan kowa ina da shi waje ka kamo babban in ba ka da hanya sai ka kama wanda ya kama hai wanda shi ne fatahi amma ka tsaya abin da Allah ya ma ke kenan abin da karfa shi kenan an yi farika jami'an nafi mutu da ba daga da ya kama. فيما يدعون فيه شكين قبوكاً لكي يطلق أواسكي من ألوان الجرسي وصوره من تعظيم غير الله نجرم مولين الله كما حبته بإذن الله فأنا فأقول أن كنا قبل شيء ولا كتاجة الله عايشي ما يتوقع نعرف شيء كايري da kawai ka jira lokaci kuma je maka a lokaci bayan za mu yabo ne wani lokaci fa kada ka san wani ko ne to a a malamin ku ne zai ce a bari ji kuma ya yi. ga wani yi zai ce maka ka ga sallar ba a a malamin ku da kake shi kake ganin to wannan dai in an rike wannan za a lura Ko shi ne zai ce ba za a yi sallar ba kuma a bar ta jam'i duk jam'i ne ina zaune ana kuna karatu ainihin kawai ita ku bari mun fita aji ba yi na yi jam'i ya yi duk jam'i ya masallaci kuna kallo min tabi ne ga idan eh? ya tafi da gudu eh kila zan kan waje ya mutane ne ya kamata ne eh, eh. a gari ne haka ana ɗaukar ta da gudu ka zo na ko kurci bayan da ya ke wani lokaci to hanan من تعظيم غير الله ومحبة غير الله واتخاذه بطوكا شمدا مع الله في شيء يعطى إلى الله يدعوه ودعوه له شيء بري يكفي كومي قومي كما الله من كان رفع الله سبحانه ويرجب إليه ويتقرب إليه ما يكون واجه الله أما شيء سيدون دون عينين زي أخامي مو بقى التي أخذ الشرك بأنواع القربات فإن ولاية الله لا تنال ولتكن الله وان الله باء سامنت إلا بتوحيده من أعرف إذا إذا متوين كل من أشي من دعائي إذا كشم كل ولا ولا لا ولا ولا دعائي ما تقول شيء كشم ولا ولا كلام زي كذا Allah ya zama waliyin Allah ya zama waliyin ce amin amin da ta faɗi kari. kin ga faɗin wannan ko a gida ko a sallah ka duk da faɗin yin zagin wannan du'a'i ina jin faɗin wannan du'a'i ai kaga a fili abin da ke ce Allah ya tsaya maka Allah ya tsaya maka Allah ya tsare maka dukkan komai ma Allah ya tsaya maka ya roƙe kare ba ma wani tsoho ne ba shi kai zan tambaye shi wata rana ya ce ko ta kama mutum wannan wali ko kuma yana ji na ma yanzu yana wani lungun hoho kan mamaki amma dai zan zan da shi wata da tanalu illa bi tauhidihi in dai tsaya wa Allah Allah ya tsaya maka babu yadda ba ya tsaya maka kana shirka sai ka kaɗe sai ka yi masa cikakken kitawa wa ikhlasu dini lahu da keɓe addini gaba ɗaya gare shi wallahu subhanahu fihi kullum kifaya Allah ta ba dukkan wani wadatarwa na wurin Allah ya amshi dukkan wata wadatarwa tana wurin Allah ta ba wa sai zai shigo daga cikin wannan wata ai shi wannan Allah ya riga da Hmm. wali wanda ya tsaya mata ya tsaya mata a ce za ka yi faɗa da shi hmm. ya fice ya riga ya tsaya mata in ban da ba duk ba san shi ba a yin ka shi dole ne ka ce kai a kan shirka da shi sai ya ji بحيث لا يحتاج معه إلى غيره تتذكر مسألة البيت لا يحتاج عينه معه إلى غيره mutum bai da bukata in dai har ya samu Allah bai da bukata zuwa ga wani Allah فهو الذي شمل الخلائق كلهم برحمته الله شيني كيوي هالتوب da rahama. daga duba a haske ana an gado wannan mashi wanda zai na Allah amma an gudu ne ba wajen ya mutu mutum ina abin da yanzu in an jima ma wutan sai zo samu shi gaba ɗaya wannan zai wutan mutum eh, shi ma da taimakon Allah ya samu yi ta amma eh, ginin mutum ba shi an kabu an yi wutan na mai zargi mai igiyoyi daga nesa an dawo wutan ne kale-kale. Ibadar. da wannan fefe-fefen da ake tsawa wanda aka ɗebe kana kana ranar da wuta a kan kajan hmm? ba su kila yi wata hauka wani ya kama wurin don wannan wutar ba abu da ban sani ba karfin ina ya kama da wuta musibar sun musibar da rahmatihi da wasi'ahu fadluhu kyautar fata kewaye su gaba ɗaya ta ishe su ko da ku. ku duba ruwan da aka yi wancan wai wace rana ne inda aka yi wannan nan karaba ne ko ku duba yadda ruwan mu dai nan kinkina ba inda bai wadata ruwa da ina gangon masu mata ko tsakki na gudu ke ba a magana iya hada da ɗan tabi tabi ya ta da ɗan gidaje ya fara kwaro ya yi wane ne idan ka fita kawai ma ka kalli kuma za ta ci kayi an yi ruwan daga inda ya tsarara ga inda ya tsarkafle to hatta isa har mu a rumuna na yau sai kai kayan da ikayyawa Allah hawalaina ta alaina wa huwa alladhi lam yanqata isamu ne wanda tutatawan sa bai yanke ba a cikin tarfata aini bal huwa da'imul insani mai dawwamannin kyautatawa ne وقبيله da kuma kyautata wancan mara farko tunda mutum duk ina ciki ita masa insani wa huwa alladhi lam tazal alfaquhu shine Allah dan da ajin kyautatawansa tausayinsa da gushe ba tawaradu ala abdihi tana gangarowa kan bawa rahmatan wa hananan وهو الذي لم يزل يضع فكره شيني وند بيبشي با yana sa suturansa ala abdi a ga yanzu cikin wannan zai kan ka fito ka ce amma ba wanda ya sani da kafar nawa ba ban san naka sai wanda Allah ya ga dama ya sanar min ko ya sanar maka daga nawa amma abin da ka sani kaɗan ne daga abin da nake yi in ka ga rufa ba su yi ma Allah ya ruwa masu da kace kai kai to in Allah ya tsaya maka shi kenan ala abdihi wa huwa muqimun ala ma'siyati gashi na ta sabo ina ta sabo kuma Allah na kiyama maka kace hayya ala salaka kace kima malan kashi hmm? ka san lokacin da za a yi sallar nan kafin shi kira ka ma ka san lokacin suka san kuma suka kira sannan ka ce za ka dan gudu Allah fa ke kira tira ne zuwa ga Allah wa huwa alladhi lam yasal abduhu fi Shi ne wannan da bawansa bai kushe ba cikin tsaronsa wa kala'ati da kiyarsa ووقايته ذكره وفصول عمره وهو لم يزل عبده بيبش ببعضا متقلبا في قلبه إلى جد يا واجه فضلك الله في سره وعلانيته هذا iskar kasa ina in ka juya baya za ka shaƙe ta in ka juya gaba za ka shaƙe ta a ma za ka shaƙe ta a guje za ka shaƙe ta a zaune za ka shaƙe ta a gari ta shaƙe ta a ƙauye ta shaƙe ta har inda ba ma ɗan adam iskan da ake shaƙa a rayu ta oxygen ke ya ce ga inda za ka san dinga ba da ɗan wani abubuwa ga inda za ka yi kaɗa ba farabbun sha mahalicci mai ikon da wannan shine lamarinsa أليس يكفي عبده بيوتا تدبا وصبا حتى يدعو معه غيره إيه، هذا الذي كل شروطه يجي قراءته دوائد النعيش هو لم يزل عبده متكلما حين هنك وأكسجين اكون أن يدبا دبا يتقو إلى ذاك ناجن ليه ko kila baka ba da kudin shi kadan yana gida ba da kuma cancan da yanzu alhamdulillah ga waya ka tura mun a samu ka ba mu yi karatu tare farabbun haga sha'aruhu na yi shi shi ma amma dai zan sace duk wani ubangiji da za a ce wannan shi ne irin ƙarfinsa shi ne mulkinsa shi ne kaza ɗinsa alaisa ya fi abdan bai isa ba mansa ba hatta yadda wallahu gairar haƙi roƙi wani Allah tare da shi ije yana neman taimakon wani Allah wa yanzilu hajatuhu bi babi man siwahu ije i roƙi bukatunsa a ƙofin wanda ba shi ba hai abun bai yi ba mun tsaya